Assalamu alaikum rahmatullah. A yan uwa barkanmu haka barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A insha Allahu bidiyon mu yau ya kawo muku wani babban application wato online money. Kasancewar mun dan kwana mu gaskiya mu kawo shirye-shiryen online money ba to dama kun san mu sai mun tsaya mun yi bincike akan ai eh, mun tabbatar da abin nan yana aiki sannan mu kawo muku shiya. mu je ga bidiyon a yanzu da farko za mu tafi mu nuna muku wannan application kamin mu nuna muku yadda za ku ɗauko shi a cikin play store da farko a wannan application ga shi nan nan ne gg.ng a yanzu bari mu shiga cikin application ɗin ba tare da bata wani sabon lokaci ba sai mu jira shi ya buɗe na dai san kowa ya san yadda aka sign up ga application sannan kuma yadda ake sign in ba sai mun bata lokaci ba dama mu already muna da shi ya a wannan ita ce fuskar da zai kawo maka kamar haka kun gani in kun ka shiga ciki ne ana sayan wayoyi ciki ne da kayan electronics da fashion kayan fashion dai haka kan ga kun dai gani sannan da kayan dai hakan ga da komi da komi in kun ka diba za ku gane shi duk ana sayarwa ciki to yanzu yadda za kai ka samu kuɗi da wannan da wannan application shine kun dai ga wasu abubuwa nan ƙasa da aka ce mu home gashi nan sell message profile to yanzu sai ka shiga cikin profile ɗinka ok na wanci yana aiki da data ne to bayan ka shigo cikin profile ɗin kamar haka ga wuri nan ne da an ka rubuta balance ga yana wannan na zagaye to yanzu bari in nuna muku balance ɗina bari in shiga balance ɗina sai ko gani ok to kun ga balance ɗina ga nan 100 naira duka yi referral din mutum guda duka samun samu mutum guda ya buɗa ya yi da wannan application da link ɗinka za a ba shi naira ɗari kuma kai ma za a ka naira ɗari kana iya kai da abinka ta hanyar kati kun ga yanzu an ba naira ɗari to ya za kai ka ɗauko referral code naka ka tura ma abokinka shi za mu yanzu da farko ga wuri nan ne da ni za yi da aka rubuta invite friends za ka danna shi sai ka jira shi ya bude idan ka jira shi ya bude ga wuri nan ne da aka rubuta kwafi sai ka danna kwafi shikenan ka yi kwafi ɗin link naka to yanzu in za mu yi mu je cikin whatsapp namu sai mu yi forwarding ɗine ko ko gani yanzu kamar yadda kuka gani ga yana na zo wani bawan Allah sai in me kwafi sai in danne da na danne wani rubutu to za ka ga an rubuta pass sai ka danna za a gan shi rambatsai ga yanan sai ka danna oke shi kenan ya tahi wanda ya ka son wanda ya ka son ya ɗauko shi zai danna wannan link din kamar haka zai danna wannan link din kamar haka sai ya danna shi da ya danna shi zai ce me zai shiga cikin opera in yana iya always yana iya danna kuma yana in yana in danna kuma just ons duk guda ne sai in danna just ons ne amma kai duk wanda ka danna duk aiki guda ne duk wuri guda ne zai kai ka sai ka jira shi directly zai kai ka cikin place to naka bayan ya fara zuwa cikin opera naka sai ka jira shi ya gama loading ok bayan ya gama ladin zai ci maka ya install ba mu kun ga mun riga muna da shi ya ci muna mai open to yanzu sai mu sake to wannan shine yadda ake kwafo link din a turowa mutum cikin whatsapp ko ta facebook don haka ne za ka yi da ka ta wurin message box naka ka danne shi za ka ga fastin ya hito sai ka danna shi kenan ka turo mutum amma ko na da wani abi ba za ka iya tura mutum shi cikin zanda ba ya bude in ya bude shi zai mai aiki kuma gaskiya ba za a ba shi kuɗin ba kai ma ba za a baka saboda bebi ta link ba amma idan ka turo mai wannan link ya bi shi to kai za a baka shi ma za a ba shi yanzu mu sake koma cikin application din domin yadda za a kawai zuro na kuɗinka. ganin sun ce an 100 for every friend duk wanda ka yi inviting in za ka samu waɗannan kuɗi ba tare da ɓata lokaci ba a to yanzu wurin withdraw wannan wurin da kuka gani wurin inviting friends in kuka shigo cikin profile kaka da kumance sai ku dawo invite friends a ga yanar ne in kuka dawo invite friends kuka danna shi ya shigo to nan ne ne ce muku ga wurin da za ku danna kwafi nan wurin to a to nan wurin bayan in kai inviting din mutum biyu nan wurin za ka ga a in nan wurin ya bude ma ya nuno ma in wanda za ka yin withdraw kudin kudinka ta hanyar kati a wannan shine kamar yadda na ce muku nan wurin za ka ga wurin da aka sa recharge za ka danna ka yi recharging din ka hitar da kuɗinka su shigo cikin layin wayarka sannan kuma kada ku manta sai an yi referral din mutum biyu sannan za su baka dama wannan recharge ɗin zai hitowa sai ka fitar da kuɗinka yanzu ni ga nan na yi kwafi din now link zan je cikin whatsapp in tura ma wani in nuna mai application na samun kuɗi ya ɗauko wannan application ya sign up da zaran ya yi sign up ya shige shi za a ba ni naira ɗari shi ma za a ba shi naira ɗari to ta nan ne insha Allah ga ba su gane ba zan sake dawa in yi sabon bidiyo in yi withdraw ɗin kuɗina domin ku tabbatar da abin gaskiya ne yanzu ba tare da ɓata lokaci bari in je in yi in tura ma abokina wannan link ɗin a kamar yadda kuka gani yanzu ga wani bawan Allah nan ne duk da yake na tura mai amma bari in sake tura mai don ku tabbatar ga nan ne na tura ok to yanzu eh, mun tura yanzu insha Allahu ga bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda withdraw din zai fito nan wurin mai withdraw din kuɗin mu shigo cikin layin ba ta da bata lokaci ba sannan idan kun ji ara hakan ga tayi wato ina dan waje ne nan kusa ga titi hakan ga wannan shine karshen wannan bidiyo namu idan wannan bidiyo ya burge ka a kori da aka rubuta like kai muna like sannan kai muna sharing dine zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su ci wannan garaɓasa sannan kuma idan yanzu ne farkon zuwan ka a wannan tasha tamu a kori da aka rubuta subscribe ka danna mana subscribe domin samun bidiyon mu na gaba sai mun haɗu a bidiyo na gaba